amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa masallaci mai albarka insha Allah na annur wasu abuja don yin daru daban-daban daga lokaci zuwa lokaci karatu da ya gabata mun kammala littafi ne na alkhilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafawan fadilatu Sheikh al alama muhammad bin salih al-usaimin al-wahaibi at rahmatullahi alaihi yau da ikon allah muna shida ga watan almuharram. hijira shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in takwas wannan shine darasi na farko a wannan sabuwar shekara ina mai roƙon allah da sunayensa na alhayyu al dukkan alheri da ke cikin wannan wata shekara ni da ku Allah ya hada mu da shi dukkan jarrabawa marar daɗi ni da ku Allah ta'ala ya nisantar da mu daga gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya sanya shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da takwas mafi alkhairin shekarar da muka shaida sofa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare sannan mu shiga aljanna tare gaba ɗaya kamar yadda sanarwa ta gabata a yau da izinin Allah muhadara ce ko lecture mai sunan social media bahaushe yakan ce kafofin sadarwa na zamani balarabe yakan ce attawasulul ijtima'i social media al'amari ne da yake da muhimmanci a rayuwarmu da ya zama wajibi daga lokaci zuwa lokaci mu tunatar da kanmu haƙoƙin Allah bisa ga rayuwar da muke yi da shi haƙoƙin ‘yan uwanmu bisa ga rayuwar da muke da shi alkhairan da ke cikinsa da kuma nisantan sharri da yake ciki ni da ku muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da dukkan alkhairin da ke cikin social media ya kuma nisantar da mu daga dukkan sharrin da ke cikin social media yau shi daga almuharram kada mu manta ranar talata da laraba akwai azumi na tasu'a da ashura wannan azumi ne da ke da falala da kuma ke zama sanadin kankare mana kurakuranmu na shekara guda don haka mu tunatar da kanmu da iyalanmu da 'yan uwanmu kan wannan azumi wanda yake mai albarka gabanin kutsawa zuwa ga wannan tunatarwa ina aiki da dama na marabci 'yan uwanmu da suke daga jihar gwabda muke tare da su a nan wurin mun yi magariba tare muna karatu tare kuma insha Allah za mu yi isha tare ina fatan bayan kammala muhadara na bada mintuna ko da bibiyu zuwa uku uku su gaisa da 'yan uwa na farko akwai ɗaya daga cikin manyan alaran mu fadilatu sheikh abubakar hamsu salawat muke ce masa muna ce masa malam habu hamsu salawat a babban masallacin juma'a na anguwar bolari yana ya daɗe yana limancin hamsu salawat to wannan limancin sai ya sa sunansa ya zama sonem ɗinsa shine malam abu kamsu salawat wato kamsu salawat shine sonem ɗin daga baya to har ga Allah alkhairi ne a rika jingina aikin alkhairi zuwa ga sunanka ba karamin alkhairi bane ya zama an shaide ka da wani aiki na alkhairi da har aikin alkhairin ya zama wani bangaren sunanka a ramma muna tsaya ka murna akan wannan kuma yana cikin yan uwa da na shaida Allah musu baiwa da ƙarfin tilawa ta Qur'ani na ga malam Isa Aran ma girgiza kai ya ji inda abun nasu yake na biyu akwai ɗan uwa Dr. Umar Taji Khirrit ne na Jami'atul Islam da makaranta mai tarin alkhairi a jihar Gombe mai kuma kokari da juriya wajen karantar da al'umma mai ƙoƙarin kyautata mu'amala zuwa ga kowa da kowa na uku akwai a sheikh musa muna ce masa alhausawi ya yi karatu a ƙasar yaman shekaru da yawa mutum ne wanda yake mufakkir yake da damuwa da humumul umma da kuma masailul umma a duk inda yake muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsu albarka muna maraba da kasancewarsu a wannan majalisi muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da ziyararsu a muhadara a yau shine magana akan social kamar yadda na faɗa abinda laraba ke cewa a tawasulul ijtima'i ko kuma bahaushe ce kafofin sadarwa na zamani don ƙoƙarin sauwaƙa wa kaina tunatar da 'yan uwana da kaina akan wannan mawudu'i din na raba topic din ya zama kaman gida guda biyar na farko akwai al-muqaddima wato introduction ko kuma gabatarwa na biyu sai mu yi magana da izinin Allah akan sukanul alam ma'a tawasulul ijtima'i wato kaman world population tare kuma da social media wato adadin mutanen da ke duniya da kuma abin da ke da alaka da ku sai mu yi magana akan hayatul mu'min ma'a wasa'ilit tawasulil ijtima'i tawasulil ijtima'i kyawawan ɗabi'u da mumini ke muqaddima gabatarwa gabatarwa da ke da kanmu shine cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci dukkan dan adam da ni'imomi da ba za su irgo ba Allah ya halicci dukkan mumini da ni'imomin da adadinsu ba zai irgu ba wa in ta'uddu ni'matallahi wannan cikin suratul nahl aya ta takwas Allah yake cewa in ni'imomin Allah wallahi ba za ku iya karar da su enumeration ɗinsu da nasu ba zai taɓa yiwa ba wato duk baiwar da muke da shi a duniya idan muka ce project da muka ɗauka wa kanmu shine mu zauna da suka iya mu da wanda suka iya tunani mu fakirun mu ɗaya a duniya shine mu irga ni'imomin da Allah ya mana ni'imar da Allah ya maka duk duniya idan ka duba human anatomy da human physiology naka kadai wannan bangare guda ni'imar da Allah ya wa dan adam a duk duniya ba wanda ya isa irga ta haka idan muka zo environment da muke rayuwa a cikinsa duniyar da muke ciki Kuyawa kai ni'imar Allah ba za ta irgu ba mafi kankan ba ita ce ni'imar oxygen wato daren numfashin nan dan adam aka bawa ya rika ba mu kamar yadda Allah ya bada fikirar da kuma fasahar wutar lantarki ga dan adam ko fitir da yake asalinsa yin Allah ne amma da yasa dan adam ne yake ɗebowa ya bamu ya rayuwa ta kasance da waɗannan al'amura yau da inda oxygen din nan yan adam aka bawa su bamu wallahi da mun shiga uku da kusan kullum a duniya mutum miliyan uku zuwa biyar suna mutuwa don me don an ƙi sayar musu oxygen kuma aikatan kamfanin oxygen sun yi yajin aiki amma ke sheƙa kuma daga an hana kan talatin duk duniyan nan sai ta maka kunci idan aka hana ka kai ta minti biyar a nan masallacin a ce lahin abin Allah ne kaɗai ya san in akwai mai iya rayuwa a cikinmu only 5 seconds a ce 5 minutes ba wa zai iya rayuwa amma wannan ni'ima mun manta da ita daga cikin ni'imomi na zamani da Allah ta'ala ya mana AC da muke ji ni'ima ne fan da ake kunnawa a cikin ni'imomin zamani telefon ne intanet ni'ima ne haka social media ni'ima akwai abin da ya shafi akwai abin da ya shafi twitter kamar a ce x akwai snapchat kimar da Allah ta'ala ya maka ya mini wa sauran al'umma gaba daya kuma dukkan ita ni'imar da Allah ya yi aiki da ni'ima a hanyar kwarai hanyar alheri hanyar nagarta kuma haramun ne a aiki da ni'imar Allah saɓonsa ko watsa sharri ko raba al'umma ko cutar dasu su ko kaza ya ta iskane ta wutar lantarki ne ta telefon ta intanet ne ta facebook ne ta twitter ne instagram ne whatsapp ne wallahi al'azim gobe kiyama Allah zai tambaye ta thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im to aya ta takwas ko aya ta ƙarshe Allah ya ce sun masannan latus alunna wallahi za a tambaye ku yau izin a wannan wuni ɗin na kiyama amin na'im akan dukkan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ni da kai sai mu tabbatar da akwai ranar da za mu tsaya gaba ga Allah ya mu akan ni'imar whatsapp dogaro da aya ta takasur aya ta takwas akan ni'imar facebook akan ni'imar akan ni'imar youtube akan ni'imar twitter ko x akan ni'imar fa gaba ga Allah a filin kiyama akwai kallo jama'a a tsaye da ɗan kiyama mala'iku su fara tonowa one after ana maka hisabi accountability kowane ɗaya da kai kai post reposting wallahi al'azim Allah sai ya tambaye mu akai a gama a zo whatsapp ɗinka group nawa kake commenting kai a shiga youtube channel ɗinka je kan x ɗinka a je kan instagram ɗinka abin da muka rubuta ko wani ya rubuta muka yi reposting ko muka yi sharing mu tabbatar da gobe kiyama in aikin alkhairi muka yi da nagarta da taimako social media tana iya kai mutum aljanna da rahamar Allah haka kuma idan aka yi asara a wannan zamani iya tafiya wuta dalilin sharrin social media alaiki wa alihi wa sallam a hadisi ingantacce yana cewa yana cewa sahihu tirmizi hadisi na dubu uku da daga cikin ni'imominsa farkon abin da za a tambayi ba a tambaye shi shin ba mu ba jiki ba har ka zama lafiya taimake ka da har kana iya hawa ya ce ku ce lafiyar jiki ba da har kake iya dafuwa da wasu bayan nan sai a ce shin ba mu shayar da kai ruwan sanyi har ka ƙoshi ba irin sahara da jaziran larabawa in kara ko united arab emirates ko wani bangaren misra a wani lokaci ko irin bangaren arewacin najeriya ka ji zafin da ake ka sha ɗan karen zafi sai ka zo ka samu ruwan sanyi ka kwankwada za ka gane lalle daga cikin manya-manyan gangariyar ni'imomin allah akwai ruwan sanyi ga wanda ke cikin zafi yana jin kishirwa to hatta ruwan sanyi da ka kurba gobe kiyama Allah zai tambaye ka ashe tambayar da za a yi wanda ya sha ruwa mara sanyi bai da tsananin wanda ya sha ruwa mai sanyi a lokacin da ake zafi wancan fa ruwan sanyin da ake magana a wancan zamanin ruwan sanyin da ake sawa a randa ne ko a tafki ba ruwan sanyin da ake sawa a fridge na zamani ba wanda yanzu har nama ana iya preserving dinsa a fridge ya dauki lokaci mai tsawo bai lalace ba ashe ni'imar fridge kanta bayan ruwan sanyi Allah ta'ala zai tambaye ka bai tambaye ni thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im wannan aya da ke takasur aya ta takwas shi yasa karkashin ayar malaman tafsiri suka ce wannan aya tahzirun wa tadhkirun bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sayuhasibu abdahu yawmal qiyama ala kulli ni'matin an'amaha alayhi wannan aya cewa tsoratarwa ce da kuma tunatarwa da cewa lalle gobe kiyama Allah zai yi wa kowane bawa tambaya akan dukkan ni'imar da ya masa a wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta da haka ni da kai sai mu gane akwai tambayoyin da sahabbai idan sun zo kawai sai su ce not applicable not applicable not applicable amma ni da kai in muka zo gaba ga Allah muka tsaya to applicable ne applicable ne kuma applicable ne me dalili a zamanin su ba su da wannan ni'ima mu a zamanin mu akwai ni'imar ba za a yi wa sahabi tambaya akan WhatsApp ba ba za a markan Twitter ba babu kan Facebook babu Instagram babu YouTube babu X Twitter Twitter babu tambaya kan wutar lantarki babu kan AC babu kan fan babu kan fridge babu kan keke ko mashin ko mota ko jirgin sama duk waɗannan tambayoyin ba su shafi sahabbai ba amma ni da kai sun shafe mu da fa Allah ya ce ni'imominsa ba za su kare ba jama'a mutuna idan fa da ni'imomin Allah biliyan goma ne kaɗai gare mu da Allah ba zai ce ba za su kare ba saboda biliyan goma na irguwa amma da Allah ya ce ba za su irgu ba abinda wanda yake nuna maka ni'imomin Allah infinite ne wato bi ma'ana infinity ne adadinsu babu yadda za a yi ka iya irga su ne adadin ba su da iyaka ya ta'allaka da halin da ka samu kanka da ni'imar da Allah ya maka amma ni'imomin Allah ba za su iya irguwa ba shi sa ba su da adadi rashin adadin su ga dan adam ba yadda za a yi san adadin shi yasa Allah ya ce ba za su irgu ba don haka mu gane cewa waɗannan ni'imomi da Allah ya mana na social media suna iya kai mutum aljanna idan yi alheri da su suna iya kai mutum wuta idan ya sabi Allah da su jama'a asara ta yi asara ka rayu a najeriya ko afirka a cikin talauci da kunci dalilin social media ka je ka shiga wuta har ga Allah an yi asara al'amari ya lalace shi ne da ba ke cewa Allah wadan naka ya lalace kai baka ji daɗin duniya ba kuma ka hau kan social media ka sabi Allah ka tab haƙin wasu gobe kiyama dan aikin naka na alheri maybe bai wuce cikin cokali ba kuma ya kare akan biyan bashi ka zama muflis ka yi asara Allah ya kare mu daga asara ni da ku duka Allah ya sa dalilin ni'ima ta social media ya zama mu na tafiya aljanna gaba na biyu akan wannan topic din shine magana akan sukanul alam da kuma tawasulul ijtima'i idan muka duba population na duniya wato adadin mutane a duniya muka kwatanta da social media za mu gane cewa social media ita ma yanzu wata duniya ce da Allah ya halicce mu a cikinta da za mu iya cewa yadda muke rayuwa a duniya dinnan ta halittu dukkan abin da muke yi mafiya yawansa idan ya shiga social media wannan duniyar social media yadda za a mana hisabi akan duniyar halittu haka za a mana hisabi akan duniya ta intanet a da abin da aka sani manyan duniyoyi su ne akwai physical world wato duniya ta zahiri abin da ke da alaka da mata da energy the fundamental laws of, uh, of nature waɗannan al'amura da suke da alaƙa da physical wall wani ɓangare ne na duniya akwai abin da ake cewa biological wall wato duniyar halittu musamman halittu masu rai mutum dabbobi na ni'ima dabbobin da ke cutarwa ƙwari bishiyoyi wannan ita ma shine biological wall so a da waɗannan su ne manyan duniyoyi yanzu sai Allah ya ƙirƙiri wata duniya ita ake cewa virtual wall ko kuma digital world wato duniyar digital duniyar zamani to the extent that a yanzu hatsarin duniyar zamani yana nema ya fi hatsarin duniyar halittu kuma yadda za a mana hisabi akan duniyar halittu haka za a mana hisabi akan duniyar zamani da wannan masana kimiyya da dokokin ƙasa da na addini suka ce dukkan wani abun da a duniyar zahiri yake zama halal ne a doka to a duniyar yanar gizo ma halal ne dukkan wani abun da a duniyar halittu yake zama haramun to a duniyar yanar gizo ma haramun ne dukkan wani abun da yake is legitimate and legal online is legitimate and legal offline kuma abun da yake illegitimate and illegal online so is illegitimate and illegal of lying a mafiya yawan lokaci wannan kusan is applicable 95% so dole a matsayinka na mumini ka amincewa yadda Allah zai tambaye ka akan rayuwarka a gida da masallaci da kasuwa da ofis da gona da tafiye-tafiye gari zuwa gari haka Allah zai tambaye ka akan duniyar intanet me kake aikatawa a ciki kuma za a tambaye ka ce sa sahabi idan ya tsaya da waɗanda suka rigaye mu iyayenmu da kakanninmu a kan duniyar zahiri kaɗai Allah zai tambaye su mu yanzu an ƙirƙiri wata duniya ta fourth industrial era da ni da kai za a tambaye mu kuma mun zama so much addicted to wannan duniyar fiye da duniyar halittun da muke rayuwa a cikinta according to the united nations population division suka ce dukkan population na mutane a duniya yanzu an kiyasta mutum 8.3 biliyan ne wato biliyan takwas da miliyan 300 population da duniya ya kai 8 biliyan ne a rawun december 2022 so a shekara uku da kaɗan an samu adadin jama'ar da aka haifa a duniya net kadai an samu ƙarin mutum miliyan 300 a duniya wato miliyan 300 ba wai kaɗai su su aka haifa ba su aka haifa da kuma adadin da ya mai gurbin wanda suka koma zuwa ga Allah wanda yake na cewa adadin jama'ar da ake halitta ake haihuwa sun fi adadin jama'ar da ke koma zuwa ga Allah a yanzu a wannan population ne 8.3 billion people according to the SQ magazine suka ce adadin jama'ar da suke social media suke da active social media account amma ba unique ba suka ce ana sabon adadin mutum da ya kai akawun 5.79 biliyan wato biliyan biyar da miliyan 790 suka ce in ka ɗauke shi a percentage za ka iya cewa a ƙiyaste 69.9% na world population suna aiki da social media approximately 70% na world population na aiki da social media wato in ka duba a duniya za ka ce kashi 70 cikin ɗarin halittu da ke bayan ƙasa na mutane suna da account a social media wani yana da ɗaya wani biyu wani uku wani yana da account a facebook masu fi ashirin kuma dukkaninsu na sharri ne ƙwaya ɗaya ne nasa sai ya canja sunan shi kazan kaza ne shi kaza kaza ne shi dodon kaza ne dukkaninsu shari yake yi da su inda Allah yake tona asirinsa bahaushe ya ce wai dubu na cika watan sai manta bai yi signing out ba sai postin wani bala'i da akawun ɗinsa da aka san shi da sai a gane ashe daman wana wana ne dole akwai ran da dubu take cika to kashi saba'in cikin ɗarin mutanen duniya suna da social media account sannan idan muka duba bincike na bank.com suka ce a duniya akwai social media platforms irin facebook twitter kaza-kaza sun fi guda 200 amma wasu da ya wato wani iya na kasa ɗaya ne a wanda ka je a china kadai ake aiki da su wasu iya japan suke aiki amma waɗanda suke da global visibility wato a duniya ake iya ganin su sun kai kaman guda ashirin wanda ya fi shahara shine facebook facebook akwai account a yanzu biliyan uku da miliyan bakwai sai na biyu akwai me akwai whatsapp whatsapp akwai mutum biliyan uku da ke aiki da shi sai na uku instagram shi ma mutum biliyan uku ke aiki da shi sai na hudu youtube akwai mutum biliyan biyu da miliyan ɗari biyar da sittin sai na biyar tiktok akwai mutum biliyan ɗaya da miliyan casa'in da tara wannan su suka fi shahara in ka ƙetare can baya sai a zo kan twitter wato x na da mutum mutum miliyan ɗari biyar da saba'in tare da twitter na da tasiri wajen watsa labari amma adadin masu aiki da ita bai kai kashi talatin cikin ɗarin facebook ba amma a najeriya a arewacin najeriya in kun kula an fi aiki da facebook amma a kudanci an fi aiki da x twitter kowanne da abin da ya fi shahara a ɓangarensu allah ɗaya ke nan wai gari bambam ko daban-daban to waɗannan su ne irin adadin accounts idan muka duba hatsarin da muke ciki mafiya yawan mutane a duniya suna aiki da waɗannan accounts ɗin ne don ko sadar da zumunci kamar yadda aka ce kafofin sadar da zumunci but unfortunately a Najeriya kafofin bata zumunta ne kafofin bata zumunci ne ba sadarwa ba ne mu zumunci muke batawa ana aiki da shi a duniya wajen hada kai mu a Najeriya raba kai ake na uku kasashe da yawa suna aiki da shi wajen gyara tarbiyya to mu bata tarbiyya ce saboda jama'a da yawa kana ganin su a kasuwa ko ofis ko a masallaci kana ganin su da mutunci daga kadi a kawun ɗinsa sai mutuncinsa duka yi zube sai ka gane kawai a tufafi ne yake mutum amma a zahiri mutum mutumi ne ba mutum ba saboda in ka ga abin da yake yi kare ma ba zai ci wannan abin ba bincike ya bayyana cewa a ɓangaren social media monetization kusan a kowane rana ana iya janaretin kuɗi da ya kai 625 miliyan dollars dala miliyan 625 wasu sun zama manyan masu kuɗi dalilin wannan amma mu aikinmu shine raba al'umma ɓata tarbiyya zagi da cin mutunci in na ce aiki ina nufin kashi casa'in cikin ɗari haka suke yi kashi goma ne a cikinmu Allah ya kare su su aikinsu suna promotin abin da suka yi imani da shi ne amma kashi casa'in kuma ana aiki da shi ne wajen sharri da raba al'umma da ɓata tarbiyya da yin ƙazafi da kuma cutar da juna fa'ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya fi kowa samun kudi a social media monetization akwai wani mutum mai suna jimmy donaldson an fi saninsa da sunansa na mr beast so an ce mr beast to yawanci an sani a kowane shekara yakan samu kuɗin da bai gaza dala biliyan 85 a social media dala miliyan tamanin da biyar a kowane shekara akwai waɗanda suke celebrity sukan yi monetizing social media abinda suke samu wasu ba su yi disclosing ba amma mai yiwa kudin da suke samu ma ya fi nasa ya fi na shi mr beast daga ciki akwai ɗan ƙwallo cristiano ronaldo instagram account ɗinsa a lokuta da dama duk duniya ba wanda ke da followers kamar sa instagram kawai ka kawo dan advert ya maka postin ko layi ɗaya ne in kai contacting company da ke marin instagram din a maka post kwaya ɗaya ana biyan sa mafi sauƙin kuɗin an baka discount shine 2.4 million dollars wani lokaci yana kai 3.2 million dollars post kwaya ɗaya kawai a yi postin ɗin a naira yana samun kuɗin da bai gaza naira biliyan uku ba zuwa biliyan biyar wani lokaci a rana ɗaya mutum goma za su kai a musu postin in kana da mutane da yawa sai ka mai da shi tsarin yin advertisement na alkhairi amma kar ka yadda a rika aiki da akawun a baka kuɗi don ka yi wa wani sharri ko kazafi Allah zai tambaye ka akan abin da ka yi wanda ya kira ka ya ce ga dubu ashirin zagiwa na suka ce a da Allah da na zagiwa na ban dubu ashirin na faɗa alherinka kai ka gaya mun alherinka in na tantance sai na faɗa an ci riba ko ba a ci riba ba ana so ka zama kai mai buɗe aikin alheri dai ba mai buɗe ƙofan sharri ba wanda ya kira ka yace ga kuɗi zagi wane ko kamar kazafi ka ce masa allaji wane ko wane wane me yasa ba za ka kira ɗanka yi ba ai kai ba son ka yake ba da yana son ka da baka scholarship ka tafi makaranta da ya kawai maka sana'a da ya baka jaji yi kasuwanci amma sai kai 'ya'yansa makaranta sai zama ku ake ba wa ɗan ƙaramin kuɗi don ku yi zagi jama'a taimakonka aka yi ko an ci ribar jahilcinka da karancin shekarunka ne an ci riba ne wannan ya dauke ni zuwa gaba na uku na maudu'i namu shine magana akan hayatul mu'min ma'a wasa'il tawasul ijtima'i rayuwar mumini tare da ita wannan social media kafofin sadarwa na zamani alal itlaq rayuwar mumini a wajen aiki da social media facebook twitter x instagram youtube whatsapp snapchat da makamantansu tiktok na farko shine mu tabbatar mun fi karfin wasu gabbai guda biyar da ke jikinmu na farko harshenmu in za ka yi aiki da social media ka kiyaye harshenka na biyu kunnanka me kake kunnawa kake saurara na uku zuciyarka me kake kullawa zaton alheri kake mutane ko sharri na hudu hannunka me yake rubutawa alheri yake rubutawa ko sharri waɗannan gabbai ɗin nan jama'a wajibi ne mu kiyaye su bakinmu harshe idanmu kunnenmu me yake ji zuciyarmu me take tunawa na biyar hannunmu me yake rubutawa waɗannan gabbai guda biyar kowanne zai tsaya gaba ga Allah gobe kiyama yi jawabin mai kai da shi na farko mu duba magana da Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula cikin suratul isra aya ta 36 wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ka shedinka a hirɗinka karka kuskura ka faɗi maganar da ba ka da ilimi a kanta ka sani lallai inna sam'a lalle gabar da kake ji da ita shine kunne walbasara da gabar da kake gani shine ido walfu'ada da zuciyar da kake tunani da ita kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkan wannan abun tambaya ne a wurin Allah gaba nawa aka kira ayar ba uku ba ne hudu ne na farko harshe wala taɓu ma laisa laka bihi ilmun kaga harshe sai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula hatta abinda zuciya tariya a wani lokaci bata ma faɗa ba Allah yana tambayanta bare wanda harshe ya furta abinda zuciyar ta kulla rayuwar bawan Allah na kware shine ya kiyaye waɗannan gaban nasa guda hudu hannu ne bai fito a wurin ba A kan maganan hannu sai Allah ta'ala ya ce mana wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa afu an kaseerin cikin suratul shura ayata talatin. Allah ya ce duk abin da ya same ku na musiba dalilin abin da hannunku ya jawo muku ne duk musibar da kuke cikin ji Allah hannunku ya dawo muku a hakan ma Allah ya muku afuwa akan abu da yawa da ɗan kaɗan aka kama ku na amince da cewa shugabanci ya lalace a arewacin najeriya kuma ya lalace a najeriya shugabanni da yawa ba su sauke nauyin da Allah ya ba su ba da yawa sun ɗauki shugabanci hanya ce kawai ta sata da cin amanan talakawa wasu suna shugabanci ba su da tsarin ma yayi za a shugabanci al'umma kuma fiyayyen halitta ya ce dukkan shugaban da bai tsoron Allah kuma bai sautayin talaka idan ya zama shugaba an shiga uku nasarar shugaba shi da a samu shugaban da ake da kyakkyawan zaton iya tsoron Allah na biyu kuma iya da tausayi a zuciyarsa wannan shi yake nasara amma bayan kuma mun faɗi kasawar shugabanci bahaushe ce in an bi ta ɓarawo a bi ta mabi sawu mu ma talakawan akwai lalacewar mu don Allah mu ɗauki misalin arewacin Najeriya arewacin Najeriya ta shekara 40 ita ce ta yanzu shekara 40 akwai kunya yanzu babu kunya shekara 40 akwai riƙon amana yanzu babu riƙon amana shekara 30 40 akwai girmama na gaba yanzu babu wanda ya wuce a zage shi a arewacin Najeriya in ba sarake ne kowa za a iya zagin sa idan malami ne kowa za a iya cin mutuncinsa haka in ɗan kasuwa ne ɗan shugaba ne ba mutum ɗaya da ya wuce a masa sharri a masa batanci. kuma abin takaici mai wannan sharrin bai da alkhairin wanda yake aibata ko da kashi biyar cikin ɗari shi babu wani abin da ya taɓa yi na alkhairi ga al'umma ba za ka taɓa nuna ƙwaya ɗaya ba amma aikinsa hisabi a kan bayan allah na ƙwarishi abin da nake ƙarawa bayan lalacewan shugabanci akwai mu a jefa arewacin najeriya harin da take ciki magabatanmu ba su ga lalacewar arewacin najeriya irin yanzu ba allah ya ce abin da ya faru gare ku na musiba na da alaka da abun da hannunku ya jawo muku wallahi a yanzu ran bawan allah ɗaya na kwarai 'yan ta'adda terrorist ko kidnappers ko bandit suna iya kashe bawan allah ƙwaya ɗaya da a duniya bai da galihu amma a wurin Allah babban mutum ne dalilinsa jininsa Allah ya ɗora mana jarrabawan shekara hamsin muna rayuwa a cikinta saboda bawan Allah babba ne a wurin Allah Me mai wata ka ne ba ma wanda ya san shi ai yanzu in ka ji an kama babban mutum duniya ta yi ca har mun ji labari babban mutum ne ko babban shugaba ko wani tsohon gwamna ko tsohon soja ko tsohon famanan sakatare ko kwamishina ko minista ko iyalansu shine sai ka ji labari to akwai wasu talakawa a ƙauyuka da Allah yana son su fiye da yadda yake son mu yan gata ne a wurin Allah fiye da mu amma wallahi ba wanda ya san me ke faruwa gare su ba ma ji labari ba kuma ana zubar da jininsu ana sace dukiyoyinsu ana keta alfarmar iyalansu ba za mu yi tunanin wannan na da alaƙa da harin da muka samu kanmu a ciki ba shekara arba'in wa ya san wani abu mai suna wai kidnafin a arewacin najeriya kalmar kidnafin aka fassara ta a bbc da garkuwa da mutane mu kudu muna tafiya muka gagara fahimtar menene garkuwa da mutum ba san ya garkuwa da mutum ba a yau mai iya yiwa ne akwai mutane dubbai a hannun 'yan garkuwa da mutane me yasa ba za mu yi zaton lalacewar al'umma na da alaka da wannan ba kuma fa a kullum ana ƙara taɓa haƙƙin jama'ar da Allah yake so ne in yana ci gaba da ƙaruwa kisa Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer Abun da ya shafi social media magana da harshe mu kiyaye ya zama duk abun da za ka yi na bidiyo ka yi abu ne na alkhairi ko ya zama faɗan alkhairi ko kuma difa'i kara alheri ko kuma kara wani mutum mai alheri in aka ɓaci mutum mai alheri karka ji tsoron zargi karkin hutu yi magana a ce sayata aka yi in don Allah za ka yi ka faɗi alkhairin da ka sani a kansa haka Allah ya karantar da mu amma kar a shaide ka da ƙirƙiran zuƙi ta malle ka taɓa mutuncin wani bawan Allah taba mutuncin bawan Allah fiyayyen halitta karantar da mu yace ƙofofin zina sun kai ƙofofin riba sun kai guda saba'in a cikin hadisai da ke da hanyoyi guda uku sai ce menene mafi ƙanƙantar laifin zina ƙofofin. sai Allah ke cewa akwai zunubin mutum ya auri mamarsa mai da ita iyalinsa yana mu'amalan aure da ita mutuncin mumini wato taba mutuncin nan zunubin ya fi wanda ya auri babarsa da ta haife shi mai da ita iyalinsa shi yasa ce wa innar rajula la yatakallamu bil kalima yanzilu hafin fi nari adama bai bainal mashirik wal maghrib hadisin na bukhari hadisi na 6477 Fiyan halitta yake cewa lalle mutum yana iya faɗan wata kalma baya bata wani muhimmanci A kan mutuncin wani mutum za ta gangara da shi wuta gobe kiyama fiye da ratan da ke tsakanin mafita rana zuwa mafaɗanta duka gangarawa wuta yake yi saboda mutuncin mutum ɗaya a dunkule 'yan uwana rayuwar mumini a social media nasihata shine ka ɗauki kissar na na aisha da Allah ya kare mutuncinta kuma ya saukar da ayoyi don kare mutuncin dukkan wani mutumin kwarai namiji ko mace Allah ya saukar da ayoyin suratun nur waɗannan ayoyi wasiya ta gare ka shine karka kuskura ka tsunduma wajen aiki a matsayin kawai na activist a social media ko influenza yadda suka ka ko kuma wani mai kokarin ana biyan sai na abu ayoyin suratun nur daga aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta ashirin da shida ayoyi ne guda goma sha shida da Allah ya saukar don ya nuna mana yadda ake kare mutuncin masu mutunci ake kuma watsa alherin masu alheri wannan ayoyin su ne asalin rayuwar mumini a social media kaɗan daga cikinsu min babin misal Allah ya ce innan ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum li kulli imri'in minhum maktasaba min al ism wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim laula idh sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين aya ta goma sha ɗaya da sha biyu ɗauke su a babin misali kadai Allah ya ce waɗanda suke zuwa da al'if kirkiran ƙarya da ɓatanci a cikinku jama'a ne daga cikinku yau idan ka ga ana cin mutuncin mai mutunci ɗan arewa ‘yan uwansa ke yi in ka ga ana zuƙi ta malla ɗan uwansa ke yi in ka ga an taɓa mutuncin basara ke ɗan arewa ne yake yi mu ‘yan arewa mu muke zubar da mutuncin ‘yan uwanmu ‘yan arewa kuma wannan da ka gani a social media inda ka yi aiki da public office za ka fahimci haka duk inda ka ga ɗan arewa an sa shi a gaba za a rusa mutuncinsa za ka samu kashi 95 cikin ɗarin masu yi 'yan uwansa ne addininsu ɗaya kabila su ɗaya wasu ma garin su ɗaya mu ba mu taimakon juna damar mai rusa juna wannan shi ne typical kashi 95 cikin ɗarin 'yan arewa shi ne yayi za mu rusa wane shi wanda ya haura kashi 95 shine a buge hannun kowa kada ya hauro sama mu mun tsira eh to kada wani ya hauro shi kuma na ƙasa a jawo kowa duka a yi biyu babu to wannan shine typical kashi 95 cikin ɗarin 'yan arewa shi yasa duk inda matsala take arewa 'yan arewa su ne matsalan arewa wanda ya haura bai so ya ga wani ya taso shi ba zai kai sunan wani ɗan arewa ci gaba ba amma duk wanda ke ci gaba za a kai sunansa dan a cutar da shi shi kuma na ƙasa gaba yake da duk wani wanda ya ci gaba da na kwarai da na banza ko abokin gabansa ne shi Wa ya ce ka ci gaba kai ma faɗo duka mu mutu mu lalace wannan shi ne typical rayuwar ɗan arewa a yau Allah ya ji kan malam Sa'adu Zungur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 har wuya mu ya sa takunkumi ba zalaka sai sharholiya sharholiya to shine mu yanzu a social media yan arewa a duniya yanzu ka dauka matasa a duniya suna anin a kowace rana a social media daga dala biyar zuwa dala dubu daya a duk duniya abin da suke kenan dala biyar minimum dala zuwa dala dubu daya dala biyar in ka ɗauka ya kai nawa a yanzu ya kai dubu bakwai mafi kankanta zuwa dala dubu ɗaya ya kai nawa miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa ɗari hudu a duniya shi shine abinda matasa suke samu duk awa ashirin da hudu amma mu a nan iya zaune bai komai dubu goma za su sa masa akawun sai kirkiri karya da shi sai a kai postin sai postin bala'in da gaba ɗaya in wanda aka yi bai yafe ba zai iya kunzumin duka zuriyarsa in ka duba suratun nur aya ta sha shida sai ce iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim sai ku rika watsa sharri shine sharing da reposting sharri akan wani babu verification ba bincike kawai sharri ne eh sai ta trending Allah ce kuna ta wawwatsa shi kuna ta sharing kuna reposting kuna daukan karamin abu ne amma a wurin Allah babban abu ne a ayatan sha biyu ne ke cewa idan kuka ji sharri akan wani mutum mai mutunci laula idhi sami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkun mubin daga kaga mutum mai daraja an kirkiri ƙarya a kansa sai ka ce kai ni dai ba da hujja amma gaskiya ban yadda ba zaton alheri nake wa wane kuma zaton alheri nake wa wance bare yanzu da ake aiki da artificial intelligence sai a ji a yi bidiyon mutum yana abin da wallahi bai yi ba yanzu masharranta su a hoton malami mai mutunci wai yana rawa yana disko kuma kai ka ce Allah zai bari in Allah yana so saka ɗauka Allah zai bari akan wannan ba bala'in sai ya cinye ka da ƴaƴanka da jikokinka ba gaba a kwashe albarka saboda mutuncinsa wanda ya ɗauke mu gaba na gaba shine magana akan adab da ya shafi akhlaq na mumini da kuma ladubba nasa bisa ga abin da ke da alaka da social media shine na hudu na farko akwai ladubba da ya shafi mu kiyaye a social media kamar da muka faɗa social media da tana ɓangaren virtual world ne kuma social media is a subset of a new media wani ɓangaren new media ne dole mu amince rayuwar da muke yi a duniya ta zahiri da halittu sai mun ɗabbaka ta a rayuwar social media na farko ko akawun za ka shiga ka nemi taimakon Allah gabanin ka shiga cikinsa za ka buɗe whatsapp ka karanta message ka yi replying ka ce bismillah bismillahi a fara dukkan aikin alkhairi sunna innahu min sulaimana wa innahu bismillahi rahman annamli ba aya ta talatin bismillah ba sai ka karasa ba kawai bismillah shi yasa fiyayyen halitta bismillah da sunan Allah idan muka duba his muka yi anan min azkarar kitabu wa sunna akwai akalla addu'a guda ashirin da sun fara da bismillah shiga ban ɗaki bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ir shiga gida bismillahi tawakkaltu ala Allah fita gida bismillahi walatna wa bismillah bismillah sanya tufafi da bismillah abinci bismillah idan ka duba akwai addu'a ɗaya akalla guda ashirin kowanne bismillah ne so before ka shiga facebook sai ka ce bismillah fara abu da bismillah yana sa Allah ta'ala ya taimake ka ya kare ka daga shaidan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 don ka shiga whatsapp facebook s ne ka yi mu'amala wannan ita ce fara majalisi akwai biological majalis akwai virtual majalis to wannan virtual majalis is an extension of your biological majalis ne sai ka yi wannan ya zo a hadisin tirmizi hadisi na 3,433 sai ka fita a ciki ka fara da neman taimakon Allah da sunansa ka gode mar bayan ka kammala ka kuma yi kafaran virtual majalis in ka fita in akwai inda ka kasa na insaniya Allah ta'ala yana iya taimaka maka ya yafe maka ladabi na biyu ghaddul basar rinsa gani rinsa gani wajibi ne controlling gaze namu wajibi ne a ainihin social media ka shiga facebook yes ba kowane abu za ka buɗe ka gani ba muminai maza da mata Allah ya wajabta mana rinsa ganinmu rinsa gani a yanzu a duniyar da muke rayuwa ya fi sauƙi a kan rintsa gani a social media mu kiyaye wannan rintsa gani a physical and biological world din nan ya fi sauƙi kan social media mu gane cewa idan nan abin tambaya ne kullin mu'minina ya hubbu min abu abusarihim wa ya yahfazu furujahum zalika azkalahun aya ta gaba wa kullin mu'minati gudma min inna suratul nur aya ta talatin da kuma aya ta talatin da A anan Allah ya wajabta wa mu'mine maza da mata rinsa gani kana shiga facebook sai kaga wani abin da yake na haramu a'udhu billahi sai ka wadda kai sai kai gaga kai scrolling ka wuce in shafi ne kai likin sai ka je kai on liking shafin ashe nan ba wurin alheri bane baka abokanta da mutumin banza yadda a physical wall biological wall aka ce ka nisanci fasiki to a social media ma karka rika bibiyan fasikai saboda fasikancin tun kana ki har sai zama maka normal kana ma zuwa gulma shafin don ka ga wa aka zaga wa aka yi wa kazafi wani malami aka tozarta wani sarki aka ci mutuncinsa wani babban dan kasuwa aka yi wa zuki ta malle sai zama yanzu kai kake kai kanka wurin to yadda haramun ne zuwa wurin sabon Allah shafin da ake sabon Allah shi ma sai ka nisance shi shi sa daga cikin mafi alkhairin social media shine akwai friend akwai unfriending akwai liking akwai unliking akwai blocking akwai muting wanda yana cikin mafi alkhairin tunanin social media kuma mu sani yadda akan hanya aka ce mu rintsa gani to wannan hanyar a biological wall ma sai mun rinsa. fiyayyen Allah ke cewa iyyakum wa julusu fi turqat sahabbai suka ce qalu ma lana buddu min majalisina natahaddath fiha yace wa idza abaitum ila al majlis fa'atu at tariq haqqa qalu wa ma haqqu tariq ya rasulullah qala ghaddu al basar wa kaffu al adha wa raddu salam wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hadisi ne a bukhari zai zama hadisi na 6229 annabi ya ce sahabbai ina hana ku zama bakin hanya ku yi ta zama kuna kalle kalle to mu sani hanyar da ya hana su a zamanin can bai kai hatsarin zama bakin hanya a social media ba don ka zauna kana ta bi ana postin kana bi shi ma virtual hanya ce sabbai suka ce mazan Allah ba makawa ai akwai abubuwan da muke na satar da zumunci a wurin muna dan tunatarwa sai ce in ba makawa sai kun zauna to ku kiyaye haƙoƙin hanya sai faɗi guda biyar to wannan haƙoƙin hanya ɗin yanzu sun shiga social media na farko ya ce gabbul basar rintsa gani idonka sai ka sabar da rufe shi wa kaful aza da nisantan cutar da mutane wa raddu salam in an yi sallama kawai wani ya fosin assalamu alaikum ko ka amsa da rubutu ko ka amsa da baki gabanin ka wuce wal amru bil ma'ruf na hudu sai kai umuri da kyakkyawan aiki duk damar da aka samu jama'a kiyaye yau juma'a karanta suratul kafi jama'a a garuruwa fa akwai marayu sun shiga cikin kunci ana talakawa ana talauci yadda ma kula da iyalanmu da Allah kowa ya tana talaka makwabcin sai ya taimake shi da marayu a taimaka musu sai mun zo masu umurin kyakkyawan abu wannan hay anil munkari kuma sai mun hana mummuna duk inda kake ciki aka buɗe goma shi da suka ce aka ah, zafa karya ne a ƙirƙiri ƙarya akan wani bawan Allah suka ce ni ban yadda ba ka ƙalubalanci barna waɗannan guda biyar yadda suke sharaɗin zama bakin hanya to haka suke sharaɗi zama cikin social media na uku idaratul waqt abin da ke da alaƙa da time management ko kuma na ce time utilization management and prioritization wajibi ne mu tabbatar da ba ma asarar lokaci asarar lokaci a social media ya yi tsananin yawa a zamanin nan akwai wanda fa baya awa ɗaya bai shiga ba in sana'ar ka ne a wurin faniima ni'ima ya yi in kana talla ne ko kuma kai wani mai content development ne mai ma'ana na alkhairi ya yi amma ba ka da wata harka sai gulma kullum kana ciki to wannan ba alkhairi ba ne shi sa mu duba suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah yace wal asr ina rantsuwa da lokaci ko zamani ko sallar la'asar dukkanin su uku lokaci ne sai yace innal insana lafi khusr duk wanda ya asarar lokaci to wallahi yayi asara in tafsirin bahaushe ne duk wanda ya asarar lokaci to tabbas wallahi ya shiga uku Shi ne innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr al hasan ibnu abi al hasan al basri rahmatullahi alayh yana cewa yabuna adam innaka ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'dhu ya kai dan adam kai fa ba komai bane sai kwanaki ne suka taru suka yi ka duk ran da kwana ɗaya ta wuce to wani bangaren ka ya wuce har abada ba zai dawo ba shi sa ce ɗan adam kwana uku yake da shi akwai jiya jiyan nan ya shafi jiyan ya shafi last week ya shafi last year ya shafi last decade duk wannan sun wuce sai yace jiyan nan baka da iko akai sai yace akwai gobe gobe ba mai tabbas shine gobe litinin da gobe next week da gobe next month da gobe next year babu tabbas sai ce yau kake da iko akai don yau ne tabbas to a yau ka yi gaggawan gyara tsakaninka da Allah jiya ta wuce ba gyara gobe babu tabbas yau ne tabbas sai mu kiyaye lokaci shi ya sa hadisi ingantacce mu zarge cewa ne mahbubi fihi ma kafirin minan nas alfarag wa siha ni'imomi guda biyu mutane dewa suna asaran su a duniya dewa mutane suna asaran waɗannan ni'imomi a duniya manzo Allah yace yalwan lokaci da kuma lafiya da Allah ya bamu hadisi ne a bukhari hadisi da da 1411 dewa suna asara na hudu daga cikin ladubba shine verifying information wato tantance labari dukkan labarin da aka kawo wajibi ne sai ka tantance in na sharri ne gabanin kai repostin idan haka kawo ka ga labari cewa wane ya ciyar da marayu 100 yau sai kamar zakan alkhairi sai ka yi sharing daga baya sai tabbata ba gaskiya ba ne kana da zunubi babu amma aka ce wane ya saci naira dubu ɗari sai kai sharing ba kai verifying ba sai aka yi magana ce a kai fa sharing kawai kai kana da zunubi ko baka da shi kana da shi shi sharing labari ko reposting na sharri ko da ka ce fa kai ba kai imani da shi ba baya kubutar da kai a wurin Allah amma sharing labari na alheri da hankali zai kama ko da akwai kuskure wannan kuma baka samun zunubi a kai don kyakkyawan zato kai shi yasa Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin cikin suratul hujurat aya ta shida in fasiki ya zo muku da labari duk wanda ya kawo labarin sharri da ke taba mutuncin wani mutum ko da fa mutumin makiyinka ne wannan labari da ya kawo sai ka dorar baka tantance ba a wurin Allah ka yi zunubi ko da makiyinka ne to yanzu akwai wanda zama za a yi a gidan gwamnati a ce ku je ku zagi wani kuma shari kuma batanci yanzu sif akwai wanda aikin su kenan a ba da kuɗi dan batanci saboda me saboda shi mai mulki ya yi felin bai yi aikin alheri da zai tallata ba to abin da zai kawo shine ya kira wasu su rika zagin jama'a wannan ai bala'i ya faru ya dace in kai ingejin mutane shine su tallata alkhairinka ba su yi kokarin yi wa wani sharri ko kadafi ko batanci ba in kai wannan to ka lalace duniyarka ba za ta yi kyau ba kuma wallahi lahirka ba za ta yi kyau ba ce sa akan watsa labarin sharri ko ka yi ta sharing ɗinsa a whatsapp ko instagram ko facebook ko twitter abinda Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun azabun alimun fi duniya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun cikin suratul nur aya tara lalle ne waɗanda suke son labari na sharri na alfasha ya watsu a cikin masu imani a kirkiro ƙarya ai ta watsawa Allah ya ce a ce suna duniya wal suna da azaba mai radadi a nan duniya da a lahira duk mutumin da ke watsa labari na sharri rayuwarsu a duniya tana lalacewa a lahira ma tana lalacewa shi sa sai ka yi verifying kuma in muka duba cyber crime act musamman as amended 2024 na najeriya yana fa bayyana mana ka watsa labari na karya ka sa hoton mutum ko sunansa ko kuma ka yi wata ishara da tabbas shi kake nufi kowa ya gani in zai kai ka kotu a cyber crime act za a iya ɗaure ka shekara uku ko shekara biyar wani wuri shekara goma da kuma biyan kuɗi fayil na tara miliyan bakwai idan ka duba cyber crime act 2024 as amended section 24 cewa ya yi defamation ka saka hoton mutum kamar karya ko ɓatanci ko ka zarge shi da sata ko ka zarge shi da cin amana ba ka da hujja ko ka zarge shi da zina ko wani abu idan zai yi reporting under cybercrime law dokar ta ce za a iya cin taron ka miliyan bakwai ko kuma shekara uku a gidan yari ko kuma dukka biyu shekara uku da miliyan bakwai da in ka duba section 22 ya yi magana akan identity theft da impersonation shine ka bude account da sunan wani kana watsa barna shi bai sani ba ka rika watsa abubuwan da shi bai yi imani da wannan ba wannan yana sa ka zauna shekara biyar a gidan yari da kuma cin taron miliyan bakwai na kudi yanzu duk is common duk wani fitaccen mutum akwai akawun sama da adadi da yawa da bai sani ba yanzu in ka je kai postin suna na a facebook ko twitter za ka ga akawun da yawa amma wanda na san da su officially ba su wuce kwaya uku ba ko hudu amma dewa ba a sani ba akwai wanda mabiyansu sun kai mutum dubu dari biyar dari bakwai amma wallahi ban taɓa sanin da su ba akwai lokacin da nake ofis na kira dan uwa malam kashif inuwa na ce je ka yi magana da facebook da kaza kaza su yi blocking account da ke bin suna na da ban san da su ba da muka yi verify an samu kusan account saba inda bakwai da ban san da su ba akwai wanda kullum sai an yi posting abu goma ko ashirin to wannan a wurin Allah yana sa ka yi aiki da sunan mutum bai sani ba kana watsa abin da wata ran bai yarda da shi ba Allah ya ce a gaya maka kana da azaba mai raɗaɗi a duniya da alakira jama'a mu kiyaye wannan yana da hatsari mai girma ba wai akai na ba na bada misali da wanda ni na sani ya shafe ni ne akwai kuma da da ban sani ba ya shafe su su ba wannan na bada misali ne. don haka verifying information wajibi ne na biyar mu zama masu kunya a social media kunya addini ne ga hadisin adabul mufrad hadisi ne 1313 annabi tsira da aminci tabbata da alhaya wal iman qurina jami'an fa idza rufi aduhuma dhahaba al akhar yace da kunya da imani inji fiyayyen halitta haka suke agwame duk zuciyar da babu kunya to imani na barin zuciya duk wanda bai da kunya to wallahi bai da imani yau social media ta nuna cewa matasa da 'yan mata da yawa ba su da kunya shi yasa na daga cikin mafi ni'imar da Allah ya mana shine iyayenmu sun yi rayuwa babu social media wataƙila da mahaifiyar wani bala'in da ta je ta yi rawa a biki ta fitar da jikinta yau idan ya gani kunya za ta ana shiga cikin jama'a amma Allah ya taimaka iyayenmu dattawa ne suka rayuwa babu wannan ni'imar da ta shafe su suka koma zuwa ga Allah ba su da akawun yau idan za ka shiga social media ka yi magana ka san maganar na iya zama shekara ɗari da 'ya'yanka da jikokinka su zo su ganta ɗala ki tuna fa akwai ran da kike da baya ko da yanzu ba ki jikokinki za su zo su ga wannan abin da kika yi shi yasa wani lokaci ba wasu ce ana barin halal ma don kunya masu kunya mu karantar da 'ya'yanmu da ke media kunya mata a karantar da su kunya mu kanmu mu zama masu kunya mun kai matakin da mutum zai zo da akawun ɗinsa yana wani abu rasar kunya kai ne kake ji masa kunyan shi bai damu ba amma hatsari shi ne ba yau ba ran da za a tono abin nan shekara goma ko ashirin ko talatin shi bai so amma kuma sai a yi ta dawo da shi sai a nuna ɗansa kalli babanka shekara talatin da bakwai da suka ji abin da yake yi ɗanka a wuri zai je sai a nuno masa kotan babansa yana wani baɗalan da bai dace ba a facebook aka samu ko instagram kuma shi ya sa da kansa ko mahaifiyarsa ga mamarka 2026 ta je biki a abuja ko a kaduna ko kano ko gombe ko bauchi ko maiduguri ko kwara ko lagos ga fa abin da ta yi ta sa kaya na tsiraici ga abin da take da maza gabanin ta aure sai yana ɓoyewa shi kuma ana tozarta shi da wannan da Allah in za mu yi kar mu tuna kanmu da Allah mu tuna bayanmu abinda muka gada wurin iyayenmu dattawa maza da mata sai su ce kike haka wance kina da baya fa ka duba kai da suka damu da mu la ilaha illallah wai dan bayan nan sai a ce wance kina fa da baya ba fa intanet suke wannan kawai iya a baki za a rike labarin amma sai a ce kina da baya fa wance kiyaye ba wallahi mata da yawa dattawa suna yin abu ne don tsoron bayan suka da ya lalace suna son yi sai su haƙura ba wai aya ne ko hadisi ba a kina da baya kike wannan yau idan ka duba wani ma ga bayan nan suna rayuwa amma abin da yake ba mutunci irin abin da wasu ke na cin amana a ofis ai wani in ka gani bala'in da ya dawo ka jo zuriyarsa ba a magana yanzu sonim nawa ne aka lalata su saboda cin amanar mutum daya cikin zuriyar an ba shi amana ya ci amana duk ya lalata sonin ɗin gidansu mu zama masu kunya na ƙarshe ina karanta mana hadisin inna ruhal kudusi nafasa fi rau'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlabuhu fi ma'siyati Allah fa inna ma inda Allah la illa bi hadisi na ibnu maja rahmatullahi alai hadisi na 2141 Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ya sa mu cikin jama'ar da muke mu'amala da social media a hanyar da Allah yake so ya ba mu ikon nisantar social media ta dukan bangaren da Allah ta'ala baya so Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu Allah ya kare zuriyarmu daga sharrin social media daga cikin muhimman ababe kar mu rika sharing dukkan abin da 'yan ta'adda suke yi ko kidnappers ko bandits ba shi publicity ba alkhairi ba ne sharri ne sai dai kuma babu laifi mu duba abin da bai da implication mu rika sharing don a rika addu'a addu'a babban al'amari ne a wurin Allah cewa kowane labari a ɓoye shi kuma ba alheri ba ne dukkan bidiyo kuma a fitar da shi ba alkhairi ba ne da suke so a bashi publicity na sharri su terrorist ko bandit ko kidnappers we should completely avoid it sun je sun taru sun yi mitin sun sake bidiyo da bindigogi kar kai sharing amma wani mutum ne yake neman kuɗin fansa sai kai shiyarin ga wanda kake ga za su iya taimakawa don a kubutar da shi ko jami'an tsaro ko wasu dai stakeholders da za su iya aiki da wata ni'imar da Allah ya musu don kubutar da wannan bawan Allah na kware a hannun mutanen banza wannan yayi so mu kiyaye ba da publicity ga aikin mutanen banza don abin da suke nema kenan in ka gani ko laikin ka da kai kar ka taba sai ka wuce kawai kawai baka gani ba kar ma ka yi playing don wani lokaci viewers ake so a ga mutum nan suka yi viewers bahaushe ya ce sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake ba da sautu to kada ka ba da sautu ina dakata a nan kuma zan kira 'yan uwa da za su yi magana ko da minti biyu ne su gaisa da 'yan uwa bayan wannan sai a kira sallah sai mu yi sallah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 ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala lacca wannan mai tsada wanda manya-manyan haƙoƙinta duk aka bayar a biyo a sake faɗan wani abu kamar za a mantar da mutane ne to a gurguje cikin 'yan mintuna biyu din insha Allah na farko addu'a ce ga shi malam Allah ya saka masa da alkhairi tsakani da Allah irin nan saƙonnin yanzu ba abin da yake faɗa su Ronaldo da sauransu ko da irin masifar kuɗin da suke samu dan me dan isar da sako wani irin sako ko ma wani iri yanzu shi malam da sauran malamai saƙonni da suke isarwa masu tsada wa al'umma su nawa ake biya nawa ake biya to malaman mu sai da musu addu'a malaman mu wani lokaci yadda za a sa layi biyu din a ce ka samu billions to shi kuma sai ya maka layi ɗari dan kawai kai ka fahimta no baya bukatan ko sisi Allah ya saka malaman mu da alkhairi wannan lecture din ta tunatar da ni da hadisi guda ɗaya da wasu ayoyi a gurguje kawai zan karanta su na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne ingantacce inna minan nasi nasan a cikin mutane akwai wasu mutane mafatihul khair maghaliqul lisharri mafatihul lil khair maghaliqul lisharri su aikin su kullum bude alkhairi da rufe sharri social media ce aiko a cikin social media akwai bayan Allah wanda kullum su su toshe sharri su bude alkhairi ne wa inna minan nasi nasa mafatihu lisharri maghaliqu lil khair akwai kuma wasu mutane su kuma kullum alkhairi suke rufewa suna suna bayyana sharri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa wailun liman ja'ala Allahu mafatiha lil khairi mafatiha al khairi a duba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadi ka madalla albarka ta tabbata a gare ka ka more ga wanda kai kullum buɗe alkhairi kake yi ka rufe sharri annabi sallallahu alaihi kuma azaba ta tabbata liman ja'ala liman ja'ala Allahu mafatihash sharri ala yadihi azaba ta tabbata ga wanda kuma shi kullum harkan sharri ne akan hannunka ana buɗe face ɗinsa sharri ana buɗe face ɗinsa abun barna ya zagi wancan ya taɓa wancan ya taɓa wancan wanda Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka ranar tashin alkiyama ethics wasu daga cikin ethics na social media wannan suran da liman ya karanta mana sallan magariba din nan ko wace sura ya karanta naml suratul nam wa tafaqqada at-tayr fa qala ma li la ara huda huda am kana law azibannahu har yazo me yake fada ji'ituka min saba'in bi naba'in yaqin social media social media ya zama duk abin da zaka zo da shi yaqini ne ba kame kame ba sai ka yi bincike ku duba fa na ƙasa wannan kan ba tsuntsu ba ne tsuntsu ne fa zai kawo saƙo amma sai da ya gaya masa na zo maka daga waje kaza gari kaza da labari bi na ba'in yaƙinin na tabbas so nawa za a yi postin sai ka ci shi aina ka je ce na ji gudun wane wane a ka ji na ji gudun wane wane sai ka rasa wa ya faɗa wannan masifa da wannan bala'i wallahi wuta ce take nunuwa a gabanmu mun mai da shi gwaninta muni ne farkon wanda na zo na manna abu kaza kuma abin da zai bata wasu rai duk wanda ya saka wani bai yi bacci ba don bacin ran abu ne ya postin wallahi ran kiyama Allah sai ya hana ta bacci aljaza'u min jinsil amal irin abin da kai shi za a maka ubangiji ya suturta ka a wuni yi saban Allah ɗari da ba adadi ubangiji ya suturta ka kai kuma wani yayi kuskure ɗaya ka zo ka yada a duniya yadda Allah ya saka maka labule ya ƙyale ka Allah ya saka wancan labule ya rufe kai kuma ka zo kana buɗe labulen ubangiji kana ganin ubangiji zai barka Kisa masu irin wannan tun daga duniya yadda malam ya fara tun daga duniya za gan shi a lalace ki kar ka zama mai buɗe sharri mai rufe alkhairi kuma wanda za ka ga sharrinsa in fa ka ga sharrin fa wanda galibi kuma kirkiro sharrin ake galibi wallahi kirkiro sharri ake ƙarya ake akan mutum Allah ubangiji ya rufa mana asiri sai recommendations guda biyu guda biyu kaga wannan program din yanzu wayayyu ne kawai za su gan shi a social media din da tv da sunna tv galibi wayayyu ne za su gani ina roƙo ina roƙo yadda tafsirin malam a azumi za a ce gidan rediyo ɗari da kaza sun sa shi don allah irin karatu karatuttukan nan masu muhimmanci yan uwana barori a ƙauye wallahi suna so su ci a samu lokal gidajen rediyo din nan na garuruwa yanzu wannan program din wannan program din gaskiya dace a ɗauki kamar wata guda ana samun gidajen rediyo na garuruwa ana saka shi don ba saƙo ne kawai cikin ƙauye cikin lungu za a ca su ba su da social media sako ne gama gari ne sako ne bakan da ya ce wannan program din tana daidai da kowane zamani sannan tana daidai da kowane irin mutum yanzu haka dan ƙauyen da ba hawa social media yake ba in zai ji wa'azin a ƙauye zai relating ɗinsa da shi kuma iya irin wayewarsa don Allah ina roƙon wannan ina roƙon wannan na biyu shehu na Allah ko ne abu da ya faru a azumin nan to ba azumi kadai ba na san kayi posting kayi magana ni ma yi magana mun tura malam kuma naga an dau mataki a kansa wallahi kun ga yadda malam zai fara program a zo a tsaya ana kallon nan masu social media su bude yanzu haka nake ganin wani yana kallon malam ya ambace mu yana cewa gashi na gan ku a kaza to kar ku manta haka kuraman mu suke zama Ta tuna program bayanin haka kuraman mu suke zama don Allah duk sanda malam zai yi lecture a nemi mai yin haka haka din nan wallahi na gani wani yana ta kuka ya ce Allah sarki gashi zai iya rubutun zai iya rubuta ya faɗa komai ku gane amma fa shi baya ji ya ce kuka yake damuwa yake ku kuna gani kuna dariya kuna jin zafin abin da malam ya muku wa'azi ne kuma babu wanda yake fassara min a taimaka ina ga arabin azumi malam ya gani aka saka wanda yake irin wannan to wannan da aka yi yanzu yan uwanmu kurame wallahi suna nan suna so a fassara musu da Allah abu biyu din nan su ne recommendations ina a duba su program din malam ake kai shi local abin nan eh, abin nan radios din nan local radio na cikin garuruwa eh ka buka za FM saboda dan uwana Fulatani yana cikin ƙauyensa karfe 9 nayi zai bude ya gama cin abinci zai yana cikin shanun sai da tajin lab yana tajin karatu tuka din nan kuma wayewa tana isan su na biyu Eh, jama'ar mu kurame din nan da Allah shi ma ina so duk sanda malam zai akwai bayan Allah da suke bada kansu ake samu ake irin wannan nuni waɗannan su ne guda biyu Allah ya jagoranci so kamar yadda malam ya faɗa muna tare da malamin mu malam Abubakar Muhammad wanda ake ce masa khamsu salawat a Gombe bawan Allah ne mai kokari mai gwagwarmaya wanda eh, ban alƙalin musabaka ne na gombe kuma sannan babban dan musabaka shi ma a karan kansa malami masanin tafsiri ga dr musa yusuf alhausawi to malam bai ga wani babban masoyinsa ba malam mustapha modibbo tijjani demsa cikin manya-manyan masu da'awa shi ma a cikin garin gombe duka muna tare da shi da kuma dr aminu birma malam aminu birma duka muna tare da su malam duk bai gansu ba zan gabatar da shi malam abubakar ya faɗi ko da kalma guda biyu ne insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh dr dr abubakar muhammad kamsu salawat dokta ne fihinsa ya gama a malaysia a islamic abin nan alfiqhu wa usul alfiqhu wa usulu fiqhu wa usul Allah ya saka da alkhairi sannan first class ne kuma yanzu nan yanzu nan yake bude result din nake gani yanzu yanzu nan nake gani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ne rana farko da ne taɓa sallah a wannan masallacin yake mu muna can gombe in ka ga mun shigo abuja ta wani abu da ya kawo mu wanda da mun gama kuma sai mu koma wanda zuwa mu ma yanzu wani abu ne ya kawo mu tare da malaminmu aka ce kuma prof zai gabatar da muhadara da ato walfauro da gaggautawa kuma mun zo alhamdulillah ibi darussa wannan tafiya tamu nasara cikin nasara akwai wani ya ɗan girme mu kaɗan haka to bayi da lafiya sosai ina tafiya sai aka ce masa wane zo ka ci abinci sai ce miyan ne, sai aka ce masa miyan kuka sai ce kai ba zan ɓata yakuwa na ba ba zai bata kafin ya zo ya ci abinci mai yakwa yanzu kuma an gayyace shi ya ce miyan kuka ne ce kai ba zan bata yakwa ta ba zo in ya ci kuka zai bata yakwa wanda yake cikinsa wannan darusa da muka samu mai muhimmanci idan aka ce za mu yi magana an yi ba za mu bata wata yakwa ba kuwa <laughs> karba bata lokaci yi magana da yawa sa a manta wancan darussa ko da yake yana a recorded ba wani matsala ta Allah mana albarka prof Allah ya saka da alkhairi wannan ayyuka da kake Allah sama shi a cikin mizani Allah haɗa mu a gidan aljanna baki ɗaya ya mana magana a kan social media a yi haƙuri istalƙaunahu bi wata wa na bi ma laysa lakum bihi wa tahsabunahu hayyinan na'am ko da gaskiyan ne yanzu haka gaskiyan ne yanzu haka idan na baka labari yanzu ba lalle ba ne ka je ka ba da labarin yadda na faɗa maka shi ma idan ya je ba wa wani labari ba lalle ba ne ya ba shi labarin daidai da yadda ya faɗa masa idan ba zan ɓata lokaci ba mu yi abin practical mana kaɗan bai shige minti biyu ba idan an yadda an yadda mu samu wasu mutum uku su yi voluntary mutum uku mutum uku nake so zuban da su yi voluntary mutum uku muke so don ku gane don mu gane yadda social media ake samun matsaloli da yawa gaskiyan ne amma bari mu gwada mu gani waye na farko zan faɗa maka labari kai kuma ka je ka faɗa wa wani labari shi ma ya je faɗa wani labari labarin zai yi daidai bari faɗa maka a kunninka ka kula sosai jiya da safi an yi ruwa mai yawan gaske wanda ta kai ga duk masu lema sai da suka ɗauki lema suka je masallaci ka harki wannan to ka ji ka faɗa wani ka faɗa masa

ka ji abin da wacce ya faɗa maka to ka faɗi abin da ya faɗa maka kai ka kansa kunne ka ji jiya da daddare an yi ruwa da iska mai yawa sosai ta yadda ya yi ƙarfin da mutane suka kasa zuwa masallaci amma kuma sun fito tare da lemominsu don kare kansu daga ruwan sama. Mala haka ka faɗa masa? zo mana zo zo zo zo a'a ina zuwa kai ka faɗi abin da wani ya faɗa maka a'a gwaccan kam waccan abin da ka faɗa masa haka ne a yayi daidai da abin da ka faɗa masa a'a ina zuwa dai abin da nake cewa abin da ka faɗa masa haka ya faɗa ba ka yi fada ba ta kai kuma ka faɗi abin wani ya faɗa maka eh abin da faɗa maka eh ka faɗa masa abin da ya ya ce jiya jiya da safi akwai ya ce a cikin magana eh to jiga jiya da safi eh. an yi ruwan sama masu ƙarfi sosai mutane suka kasa zuwa masallaci sai suka amfani da lema so amma kai kuma sai kake da shi ke da ah, shi ke da dai kai zo an yi iska a ah, a ah, shi ke da dai dai dai dai kai ya ka faɗa masa ina zuwa ina zuwa zahar zaro ne zo muna kai haka ka faɗa masa eh haka ka faɗa masa ba ka faɗa masa ba to ya ka faɗa masa abinda malam ya ce eh. wanda na faɗa masa a ciki akwai abinda malam ya ce jiya da dare an yi ruwa mai ƙarfi mutane ba su iya zuwa masallaci ba sai da lema to ba ka na faɗa maka ni abin da na ce jiya da safe an yi ruwa mai ƙarfin gaske wanda a sakamakon haka duk waɗanda suke da ikon samun lema sun yi amfani da nema zuwa masallaci to a saurara yanzu wannan miti nawa muka ɗauka miti nawa ne ya mu miti uku amadu abu sume to ya idan an samu sati daya idan ito ya idan an samu sati daya ya idan samu sati biyu ya idan an samu wata da tus'alun na yawma idhin assalamu alaikum عليكم ورحمة الله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين باين الله wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu a nan a wannan masallaci wanda yake da wa'ayi na isar da saƙo saƙo da ake buƙatan al'umma su sani saƙon da fadilatul ustazu doktor farfeso ya gabatar mana a doktor dokaji ya yi magana bayansa sannan al'imam kamsa salawat a doktor shi ma izo yi bayani har ya ba mu misali da yake malami ne a jami'a kuma ya karanta karantarwa sai kowa igana bayani wannan abin da ustazu doktor ya tunatar da mu farfeso kenan matsala ce wanda aka kunna ta kuma aka dasa ta kuma aka shuka kuma in ba mu zama masu wa'ayi ba wato masu tunani da hange ba za mu iya fita a cikinta ba idan ya zama cewa mun tsaya akan gina masallatai kamar haka babban aiki ne amma lokacin da musulmai suka tsaya akan gina masallaci sai suka jahilci gina masana'anta da ci gaban zamani ko suka je kaba suka zauna suka ta yin sallah ba su damu da menene ci gaban musulmai wajen tattalin arziki ci gaban musulmai wajen fasahan zamani ci gaban musulmai wajen lafiya ta zamani kamar yadda Frob ya taɓa mana bayanai masu yawa maganansa na farko ya kawo mana ilimi na anatomi da ilimi na human physiology da ilimi na embryology idan muka dubi haƙa'ik na ilimi din duk wani ilimi na kimiyya ƙur'ani ko sunan manzon Allah alaihi salatu wasalam ta yi magana a kan shi kuma yana kira zuwa ga imani na san prof da yake ba wannan topic zai yi ba ya sa ya ɗan taƙaita yanzu mu ɗauki lokaci kimiyyar lokaci dangane da jikin ɗan adam yanzu muna karfe tara da za mu dubi kimiyya na lokaci da ya ƙarfe tara sai mu zo mu yi examinations na human body na part of the body sassan jiki yiwa za mu ga yanzu long shine huhu za mu ga cewan huhu ɗin akwai abin da yake bukata mai yiwa ɗan adam yana son bukatan bacci a wannan lokaci ɗin huhun yana son ya huta kun ga wannan ni'ima ne na me ni'ima ne na Allah ta baraka wa ta'ala sai mu dubi misali bayan daga karfe sha biyu da rabi a zahar ya shiga sai mu ga sinadari da wanda ake ce masa cortisons za ga yana ɗaguwa sai manzon rahama alaihi salatu ya sunanta mana yin bacci na kailula a wannan lokaci din saboda mutane mutuwa mafi yawancin mutuwa a duniya ƙananan yara da manya sun fi mutuwa bayan azahar zuwa la'asar sai hatta su turawan suka ce ana da buƙatuwa ka yi bacci ko na minti minti ishirin ne ko goma manzon rahama kuma alaihi salatu sai sunanta mana bacci a wannan lokaci bisa ga lokaci a yi haƙuri minti biyu nima a ƙara min biyu matsala da prof ya yi magana a kai gaskiya na ɓata mutane da ƙazafi da sauransu a social media Allah yana suturta mutumin da ya suturta musulmi ɗan uwanshi Allah kuma yana faddaha mutumin da ya faddaha musulmi ɗan uwansa mu dubi hatta a haddi na zina sai aka ce wanda za su yi shuhud wanda za su je su ga bulala da za a yi wa mazinaci ko rajamu sai aka ce ɗa'ifa minal ba dukkan mu'minai ba wa'yansu yankin mu'mini sai mu dubi cewan a haddi yanzu na zina sai an samu shuhud guda hudu yana da wahala shuhud guda hudu su tabbata mutum bai tashi ya gudu ba kaga menene wannan musulunci yana kare kiman ɗan adam yana suturta musulmi amma sai muka zo wani lokaci aikin ba daga cikinmu ba ne amma matsalan cikinmu ne aikin daga wa'yansunmu ne wanda muka koyi muke koyan tafiyansu muke magana da yarukansu muke kaddara wa'yansu a kan sun san su to su ne suka shigar mana da wannan ya zama makami sai ya shigo najeriya sai najeriyan da a gefen mu nan mu ne baya wajen tattalin arziki masu iliminmu saboda tolarta su da ake yi komai korewa sai zama su ne a me su ne a baya kuma ba a jin sunansu wanda allah kuma ya fitar da su su kuma sai ya zama ana kaskantar da su misali kowa imam ya saurara kuma ya bi kuma ya yi sallah da kuma zai mutu imam zai nema ya masa mai kuma da zai je kaba inda zai tura 'yansu su je su roƙa masa Allah ko malamin zai mai amma kuma yana bakin cikin wanda isan Allah fa ya san menene Allah menene jikin dan adam jikin dan adam zai koya mishi sanin Allah to kuma wannan wai bai yadda ya wakilci ko ya jagoranci wani ba saboda me ya san Allah wanda isan Allah kuma ya fi ya fi kowa sanin duniya mun fahimci wannan abin ko sai sanadiyan haka gobe a faɗi kaza jibi a faɗa jiya a faɗa to don haka nake tsawatar da mu mu yi taka tsantsan ƙasanmu nan ba ta ma san inda ta fuskanta ba wallahi kuma da yake ni ina da ɗan zafi kaɗan ƙungiyoyinmu na addini hatta su sai sun dage akan aikin da suke da sannan eh, na ƙarshe dole fa dole sai mun haɗa kai dole kai ɗan izala a b ba sufi kaza to fa matsalan in ta zo ba za ta bar kirista ba ma mu iya fahimtar wannan fa Allah ya ba mu dacewa